Jama'a assalamu alaikum barkanku da haka barka da zuwa wannan bidiyo na skill practice Hausa. A wannan bidiyo zan nuna yadda mutum zai yi adin Twitter account a uh, application ɗin shi na Satoshi saboda ya samu 50k hash da suke bada reward. So ka'idan shi ne idan kai following ɗinsu sai ka rubuta ka rubuta username ka sai kai receiving 50k hash din Idan ya kasance baka yi haka ba ko da ka buɗe twitter ka je ka duba account din in baka yi following ɗinsu ba ba za su baka ba sannan kuma idan kai following ɗinsu baka rubuta username ɗinka ba da kyau ba za su baka ba su dole ne ka kiyaye ka'idojin sannan ka biyo wannan koyarwa so da farko abin da za mu fara yi shine za mu fara updating application din saboda ya adin wannan features din idan ya kasance application ka tsoho ne sai ka zo kai updating idan kuma sabo ne zaka ga cewa da kwai wannan a cikin za ga add twitter account a cikin application ɗinka na farko za mu buɗe play store sai mu zo mu yi updating wannan application ɗin so za mu yi searching da farko mu rubuta satoshi zai fito kamar haka sai ka danna update za mu ɗan jira shi kaɗan idan ya gama updating sannan sai mu yi installing ɗin shi sai mu buɗe bayan da ya buɗe sai mu zo mu shiga mining a nan tsakiya don kadan na mining zai buɗo ma wuraren kamar haka so bayan da ya buɗe kamar haka za ga alaman tambarin twitter a fuskan application ɗin a daidai nan gefe ta hannun dama sai ka taɓa wannan alaman ko kuma ka je can ƙasa wurin add twitter account sai ka taba wannan link din zai kai ka direct zuwa twitter kai following ins so za mu zo yanzu sai mu following din bayan da twitter ya buɗe nan wurin zaka zo ka sai ka danna follow daga nan za ka iya taɓa notification bell ɗan wannan alamar ƙararrawan sai ka yi kunna notification ɗin ta yadda in sun yi posting za a sanar da kai bayan da muka yi following ɗinsu a nan wurin za mu zo wurin add twitter account ɗin sai mu taba wannan alamar add twitter account ɗin da za mu iya gani ta nan kasa so a nan ne za mu rubuta username ɗin a nan wurin yanzu na duba wannan username ɗin shine a nan in ma baka san naka ba za ka zo ka duba shi a nan wurin inda aka rubuta at wani kaza kaza kaza ko da an hada da number duka ka zo ka hada ka rubuta shi a kan tsari daidai yadda yake a can wurin so a nan wurin yanzu na rubuta nawa na yi confirming ya yi adding successfully bayan da ya adding semi close da ya zo da muka zo muka yi closing a nan wurin sai mu taɓa receive hash bayan da muka yi adding yanzu za ku ga username ɗina ya fito a nan wurin sai yanzu in taɓa receive hash za ku ga yanzu ya ƙaru ta nan sama a wurin my hash ɗina a nan wurin ina ƙara jan hankali akan cewa mutum ya kiyaye wurin sanya twitter account din don ya sanya da kyau saboda ya receive wannan 50k hash din idan ya kasance ka sanya ba da kyau ba zai yiwu ba za su baka ba wannan shine yake sa ka zo ka ƙara tabbatarwa ka duba wannan shine a takaice a game da yadda ake adin twitter account a application na satoshi mun gode da kallon wannan bidiyon